you To eh, jama'a ina kawo muku gaisuwa daga Lifeway Radio Ministry. Ni dan wanku Basiru na samu kai kawo muku wannan gaisuwa. Ko ina kake kana jin wannan Lifeway Radio Ministry ina maka godiya. Kana wurin aiki ne wurin da kake duka to ina kawo muku gaisuwa. To sannan mu yi wazi ya kamata mu yi wani addu'a. To wurin da kake duka kawo kunninka kunnen idonka ka yi addu'a tare da ni wurin da kake duka allah ya jara maka bukata abin da kake yin duka allah ya sa maka albarka to abin da ya zama ciwo allah ya ciyaye muna da wannan abin da ya jama wahala allah kuma ya ciyaye muna wannan abin da ya zama halka allah ya ciyaye muna wannan talki da waransu abubuwan da bai da kyan duka to shi Allah ya kiyaye muna su to Allah ya kara muna zaman lafiya Allah ya sa muna albarka da abubuwan da muka yin duka da kuma ya yafe muna mu duka to shi Allah ya bure muna wata anyan da aka kunne muna duka shi Allah ya bure muna su to sai Allah ya tamkai mu da mu yi mu zama mu da abubuwan da muka yin duka shi Allah ya tamkai mu si Allah ya bure muna zuciyarmu da za mu jin duka da shi da za mu jin duka mu yi amfani da shi to muna addu'a da sunan dan uba amen to yau za mu ji maganan Allah a da batun solomon wani sarki mai arziki da kuma mai wayon da ya zamana cikin duniya to har yanzu da irin su ba mu taba gan irin solomon a cikin duniyan gaba kuma to shi allah ya ba shi wannan wannan wayo da kuma wannan arzikin da yake da shi nan to abin da ya yi ni da baban shi ya mutu sai ya ba shi hanya ya zo ya zama sarki to da zuciyan solomon yana wurin allah ne to solomon yana so allah sosai si solomon ya ce ma allah kaman ba ni wayo in zama da irin in zama duniyan ga to da irin da aikin da kake ka bani saboda samu wayo in yi wannan aikin duka inda kake so to da wannan tambayan da solomon ya yi ko da wannan addu'an da solomon ya yi to allah ya ji murya da shi shi allah ya ba shi wayo sai ya kuma ce ba ka tambaye ni arziki ba dai amma na baka arziki da irin irin mutum da zai zo ya samu wannan arzikin da duniya ba ta ba zuwa kuma to solomon yana da arziki da wayo sosai so abinda solomon ya yi ni zuciyansu duka ya ba allah da abin da yake duka da ilimin si duka si ya bari Allah ya yi amfani da shi to ke kuma in kana ji na muka zama kamar solomon mu kuma mun zama dan Allah da mu kuma Allah zai yi amfani da mu da mu kuma Allah zai yi amfani da zaman mu Eh, kuma Allah zai bari mu yi muna mu yi musu wani waransu aikin da suke so to kuma ba mutane su yi sunna hallelujah ita kana ji na ya kamata ka koyi wani abu da halin solomon da kuma mun karanta philippian na biyu da sura biyar ya ce muna ku doki halin almasihun annabi shi annabi yana da iko kamar Allah da wurin da yake duka yana wurin Allah amma shi annabi ya bar wannan wurin duka ya zo duniyan ga kamar ma'aikata to su aka kashe shi saboda mu saboda ni da kai annabi ya zo duniyan ga ya mutu don muka biyo shi abinda ya gwara mu duka in muna yin su to abinda ya ce mu yi duka in muka yin su to shi Allah zai ji daɗi shi mu kuma Allah zai taimake ka da annabi ya yi haka sai ya ba shi suna da sunan annabi isa ko waɗanda suke cikin duniya da cikin da cikin ruwa da cikin sama duka duka anne da sunan annabi suka yi suke sunguna hallelujah da ni da kai mu kuma muka ba muka ba ke mu muka bure musu zuciyar mu muka ba su anya yi ya yi amfani da mu to mu kuma haka Allah zai yi da mu hallelujah in kana ji na yau ka bar wazin ga maganan Allah ga ya zama da kai ya sika zuciyanka ka yi amfani da shi to in ka ji in kana jin ba ka yi komi da shi ba to inda kai za ka ta zama haka Allah bai iya yi amfani da kai in kana in kana cikin zunubi in kana gulma in kana karya kana waransu abubuwan da Allah bai son to akwai waransu lurai akwai waransu da masu cin kudin magani akwai waɗansu suna zina da matan mutane dukan halin ga duka shi Allah bai so to akwai waɗansu suna sa giya in kun sun tasi so abubuwan da za su yin duka to ai wannan mutum Allah bai yi bai yi komai da kai to in kana ji na ka juya halinka ka yi tuba da zunubanka duka inda zunubinka yake duka in ka zo da wurin Allah da shu zai baka anya ka samu raye in ka zo da su wurin annabi isa zai gafata maka duka zunubanka duka to in kana ji na kai ka jira watacila gobe bai kai ka wata ba mu san abin da zai faru gobe ba to in muna da ikon yawo in la ya ba mu anya yawo ya kamata mu yi amfani da yau ya kamata mu zo wurin allah yau ya kamata mu ba anya mu ba Allah anya ya yi amfani da mu to in za ka yi haka abinda za ka yi dukani sai ka fara ka samu wani cacin da ya kusa da ke ka shika sai ka bari allah ya yi amfani da kai to allah ya yi amfani da kowa to inda kake yi ka tambaye kan kaman kaman allah haka allah ke son ka kana karyan da kake cikin haka Allah ke so ne in ba ka iya kai wa mai kai ma Allah wani abu ba to haka Allah ke so ne so Allah muna da wannan Allah ya muna da zunuban da Allah bai son duka sai kai maka yi kokari ka fito da kanka kai ka zama wurin wurin da zunubi yake kar ka ka bari mungu daga yau to in ka zo wurin Allah ka gwara musu wurin abubuwan da wurin ka yi ka shekai duka sai ka gwara ma Allah in ka ce musu yana da iko da dama kuma ya cire ka cikin kowane zunubin da kake cikin hallelujah dan wanan kana ji na ka yi hankuri ka bure ma annabi zuciya ba si anya shi ka ya zama da kai ba si anya yi aiki da kai ba shi ba ka ba Allah an yi amfani da kai akwai waransu abubuwa da yawa muna yi mun yi mu yi ma Allah ba mu yi mu yi warannan saboda ba mu ba shi anya ba ne amma muka ba Allah anya ya iya yi komai da mu ya Allah ya iya eh, kai ka ka yi wani wuri kai kuma ka yi magana Allah kai kuma ka sha ka bari mutane su bari su juya halinsu sai kuma su zo su bi Allah in ka iya ka yi waɗannan abubuwa to Allah zai taimake ka kowane abun da kake yi ko kana addu'a Allah zai ji in ka tambayi Allah wani abu Allah zai maka yi kamar yadda ya yi ma Solomon hallelujah to ba haka ba dan zunubi Allah bai karbe da roƙon shi kowane abu muka yi rokoni ni Allah bai karbe don muna da zunubi don shi bai so da zunubi don shi bai ya kusa da zunubi in ka tuna kakanmu addamu lokacin da ya ci yayan itacen da ke cikin gonan nan allah ya yi fushi da shi sai allah ya cire su a cikin gonan nan sai allah ya kunne gonan nan a lokacin allah ya ce musu kamar yadda ka yi da zufa da zaka ci abinci domin allah si bai ya zama da zunubi si allah da kanshi yana zuwa gonan nan si da adamu su yi fira to amma lokacin da zunubin ya zo nan to ga sun rabu har yanzu mu da Allah mun rabu saboda dalilin kakamun nan to wannan ya gwada muna kamar shi Allah bai iya zama da zunubi in kana so Allah ya yi amfani da kai ya yi amfani da kai ko ka yi ma Allah wana buse ka shake ko waran abubuwan da suke yin ya kuma ka bayar da si ka ba shi anya sai zo ya zama da kai ka bari allah ya yi maka amfani to ya za ka fara yin haka to sai dai ka fara ka roke shi ka zo wurin shi bure misi zuciya ka ce misi ya zo ya sika ya zama da kai ya yafe maka zunubanka duka to in ka yi haka allah zai kuwa yafe maka zai kuwa shika zuciyanka zai kuwa zama da kai yi maka amfani don kana so sai ka yi wannan addu'a tare da ni ni dan adam na ji magananka na bayar da zunuba na duka na zo wurinka ina ka yau zuciya na. zama da ni yafe mini zunuba na duka sai ka yi amfani da ni ka bari ran da zan mutu in zama naka ina maka godiya da abin da ka yi mini da sunan dan uba muke wannan adu'a. amen hallelujah in ka yi wannan addu'a allah ya yafa maka zunubanka duka daga yau ka zama dan allah fara ka shiga wani church sai ka fara yin wani abu ka fara yin ma allah wani abu hallelujah in kana da wani abu da za ka tambaya ga namba sai ka shira 0249251594 To jama'a assalamu alaikum. So good, ina so good. Allah ya dama ineke. So good, ina so good. So good, ina so good. So good, ina so good. binadamu ini